har yanzu ana ci gaba da muhawara kan matsayar shugaban majalisar dattawan Najeriya Bukola Saraki da ke nuna ayyana kungiyar 'yan awaren biyafara a matsayin kungiyar 'yan ta'adda da rundunar sojan Najeriya ta yi ba shi da tasiri. Sarakin wanda ya ce ba abu ka'ida ba wajen ɗaukan wannan mataki ya jawo suka mai tsanani daga al'ummar Najeriya da ke ɗaukar kungiyar Inamdi Kano a matsayin kungiya ce mai mummunar aƙida. Shugaban kwamitin labaru na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Sahabi, ya ce ba a fahimci Bukola Sarakin ba ne, amma duk da haka ya nemi ahuwar jama'a. Ina son in ce jama'a su yi haƙuri da yadda suka fahimci al'amarin nan. Kada wasu su ga kaman wannan bayanin da shi shugaban majalisa ya yi, kamar ita majalisa tana adawa da gwamnatin tarayya. babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya abinda bayaninsa ya so ya fito da shi a ce kungiya na 'yan ta'adda ne magana ne wanda fadinsa ya wuce fadin ƙasar nan. 'Yan majalisar wakilai irin su Ahmed Babba Kaita sun tsama majalisar tasu daga matsayar ta Bukola Saraki. Ƙarya yake bai isa ba, maganar gaskiya kenan. Na biyu kuma ina ganin Saraki ya makance ba abin da yake tunani sai maganar ya za a yi mulkin Najeriya. Shi yasa zai iya ganin 'yan ta'adda masu zudda jinin bayan Allah bayan military sun ɗauki mataki na cewa 'yan ta'adda ne ya ce ba haka bane ba. Ta'addanci ta'adda ta'addanci ne ko ina ko a yi shi a ilorin garin su ko a yi shi a inugu ko a yi shi a katsina duk ta'addanci iri ɗaya ne military suna da hurumi da za su iya cewa wannan kungiya ta 'yan ta'addanci ce kuma ta haka kuma ta zauna wannan aiki ne na bangaren tattasuwa abin da yake kila magana shi da shi ne a ce an kashe ita kungiyar wannan shi ne ake bin matakai wanda za a kai babban antoni general zai kai magana kotu kotu ta tabbatar da cewa wannan kungiya in ta'adda ce gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan matakin duk mai tunani kuma mai kishin najeriya zai tabbatar da cewa wannan abun an yi shi bisa ga ka'ida kuma an yi shi don a sami zaman lafiya. Gwamnatin Najeriya dai ta bakin ministan shari'a Abubakar Malami ta ce bakin alkalami ya bushe kan matakin. Akwai doka wadda ake kira doka ta ta'addanci ta shekara ta 2011 wadda kama gyaran fuska a shekara ta 2013 wadda ta sharɗanta cewa shugaban ƙasa yana da dama na da haƙƙi ya amince ko kuma ya bayyana da sahalewa cewa duk wata ƙungiya wadda ta zo da damuwa irin ta ta'addanci ta da zaune tsaye akan zamantakewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a cikin kyakkyawan yanayi na zaman lafiya da limana to ya haramta ta wannan doka da ake kira Terrorism Act of 2011 ta ba shugaban ƙasa wannan damar. Gwamnatin dai ta zargi Faransa da ɗaukar nauyin ayyukan IPOB inda tuni jami'in siyasa na ofishin jakadancin Faransa a Najeriya Mr. Gladin ya musanta hakan. Salih Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.